Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya da VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma ya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Nazir Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mu na rana a yau takwas ga watan Mayu kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To a yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makamin nukiliya. Um, uh, majalisar dokokin kasar armenia ta zaɓi madugun 'yan adawa nikol pashinyan ya zamo sabon firaministan ƙasar attorney general na jihar new york ya sauka daga kan aikinsa a yammacin jiya litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ce musu zarafi ta hanyar dukansu to kanan labaran kenan bayan labaran duniya za ku je yadda masana ke ganin yarjejeniyar harkokin noma da gwamnatocin amurka da najeriya suka cimma yadda za ta amfani talakawan najeriya Muna kuma da rahoto kan rufe asibitai masu zaman kansu da aka yi a waɗansu jihohi uku na jamhuriyar Nijar. Safinatu Sudangi za ta shigo da shirin na duke tsohon ciniki noma tushen arziki amma duka sai bayan kun sha labarai. Masauraro Assalamu alaikum. A yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makamin nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. Daman shugaban ya ɗibar wa kansa wa'adin har zuwa ranar Asabar don yanke wannan shawarar da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan kasashen turai da suka hada da ta Amurka da kuma ingila da faransa da rasha da jamus suka ɗauka a kan iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makamin na ƙare dangi tuni dai trump ya sanar da sha a shafinsa na twitter cewa da misalin karfe biyu na rana agogon amurka misalin karfe bakwai na yamma agogon najeriya da niger zai sanar da duniya matsayin da ya cimma a halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan washington dc a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin china da amurka sai dai masu bashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi a kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haɗuwarsu ta farko wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su kara wa juna yawan haraji a kan kayan da suke shigarwa kasashen junansu kamar da takaddun bukatar amurka a wannan zama ke nunawa tawagar wakilan shugaba donald trump ba wai kawai sunan bukaci china ta kawar da gibin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu na kimanin dala amurka biliyan 200 daga yanzu zuwa shekarar 2020 kadai ba a'a har da bukatar zabtare harajin kayayyaki da kuma rage rangwamen gwamnatin kan manyan kayan kimiyya ita kuma china so take amurka ta daina tsoma baki ko nuna adawarta akan matsayin china a kungiyar 'yan kasuwa ta duniya kuma ta buɗe kofar karɓar kayayyakin kimiyyar china da kamfanin gwamnatin amurka ke son samu ta dai majalisar dokokin ƙasar Armenia ta zaɓi madugun 'yan adawa Nikol fashinyan ya zamo sabon firaministan ƙasar. A zaman da aka yi a yau talata ne sabon firaministan ya lashe zaben da aka gudanar a majalisar da goyon bayan 'yan majalisa 59 yayin da abokan takararsa suka karkare da goyon bayan 'yan majalisa 42. Shi da shi shine ya jagoranci gangamin jama'a na zanga-zangar lumana da aka yi wa tsohon firaminista Sasa Gizyan bayan da aka zarge shi da ƙoƙarin yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwalima don kada ya sauka daga kan karagar mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Attorney Janar na jihar New York ya sauka daga kan aikinsa a yammacin jiya Litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ci musu zarafi ta hanyar dukansu. Eric Schneiderman na, na jam'iyyar Democrat ya kasance a kan wannan mukami tun shekarar 2010 kuma yana takarar yin ta zarci. A jiya Litinin ne mujallar New Yorker ta rubuta bayanin waɗannan mata guda hudu da suka ce Schneiderman ya dake su ba tare da izininsu ba a lokacin da ya kwana da su. shinaidaman ya ba da bayanai da dama a inda yake karyata wannan zargi na ya doki wani ko kuma yin lalata da mata ba tare da yardar su ba. A bayanin da ya bayar na sauka daga kan mukaminsa ya ce wannan zargi zai hana shi yin aikinsa kamar yadda ya kamata. Wata yarinya ba indiya 'yar shekaru goma sha bakwai da haihuwa da aka cinnawa wuta bayan an yi mata fyaɗe na ci gaba da ƙoƙarin kasancewa a raye kwance a asibiti inda kusan kashi hamsin cikin ɗari na jikinta ya ƙone. a cewar jami'an kiwon lafiya na India. a ranar juma'a da ta gabata ne aka kai wa wannan yarinya fyaɗe jim kaɗan bayan da aka kai makamancin wannan hari kan wata yarinya ta biyu yar shekaru goma sha shida da haihuwa wacce ita ma aka yi mata fyaɗe kuma aka ƙona ta har ta mutu dukkan waɗannan har-haren biyu sun faru a yanki ɗaya ne na ƙasar India da ake kira jihar kand rahotanni sun nuna cewa wasu mutane hudu ne suka wa ita wannan matashiyar 'yar shekaru goma sha shida kuma bayan da iyayenta suka kai kara an yanke musu tarar dalar amurka ɗari bakwai, abinda ya fusata mutanen ta suka koma suka wa gidan yarinyar har suka kashe ta. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu faro takon a Najeriya inda masu kula da lamura da sauran masana a fannoni daban-daban ke ci gaba da yin fashin faki dangane da yarjejeniyar cinikayya amfanin gona tsakanin Najeriya da Amurka da shugabannin kasashen biyu suka cimma a yayin ziyarar shugaba Muhammadu Buhari. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. bayan albarkatun mai kasar noma mai inganci ita ce abin da najeriya kin ce kaho da shi ta fuskar tattalin arziki a yin ziyarar ta shugaba buhari shugaba donald trump ya bukaci najeriya ta buɗe kan iyakokinta ta yadda amurka za ta samu sukunin safarar albarkatunta na noma zuwa kasuwannin najeriya domin cinikayya hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ke zaburar da 'yan kasar su tashi tsaye wajen rungumar noma domin wadata ƙasa da abinci Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a nan Kano ya ce akwai bukatar Najeriya ta yi taka tsantsan game da wannan yarjejeniya. An juyo da hankalin manoma da tunaninsu na mutane mu koma harkar gora saboda harkar mai a duniya tana sauka kuma idan ka duba yadda ah, mutane suke yawaita a Najeriya. mai kadai ba zai iya rike najeriya ba ita kanta noman bayan an yi ta sai an samu masana'antu kamar yadda china ta yi iya kokarinta ta gane cewa noma kurin ba zai iya rike jama'ar ta ba saboda yawansu ta yi kokarin haɓaka masana'antunta wanda da shi take alfahari yanzu take shiga duniya matsalar da aka samu shine a najeriya yanzu tunanin mutanen yana zuwa kan gona to amma yanzu gwamnati ya rage nata ta yi iya kokarin da za ta yi ta samarwa da mutane waɗannan kayayyaki turakun da za su haɓaka noma to kuma ɗaya daga cikin tilkiyar da zai haɓaka noma shine ya zama na cewa an samu wata kariya ta cewa kada kamfaninnukan ƙasashen waje su shigo da irin waɗannan kayan da za su ruguza namu ko su hana namu su yi wa sai najeriya ta yi taka tsantsan saboda kada ƙudurinta na haɓaka noma da ciyar da kanta ya zama na cewa ya karye saboda wannan yarjejeniya da suka yi da Amerika. Haka zalika Dr. Lawan Habib ya fayyace hanyoyi ko kuma matakan da Najeriya ya kamata ta ɗauka domin tabbatar da cin gajiyar wannan yarjejeniya. Na ɗaya ita ƙasar Najeriya ta san me take bukata, ta san me zai taimake ta ya taimaki al'ummarta, ta kuma tabbatar da cewa tana da abin da za ta bayar kuma in ta abin da za a bata tana da yadda za ta shi. Misali, tana da yadda za ta buɗe uh, Amerika ƙasarta ta kuma kokari cewa kai ayin da amerika ta zo ita ta yi yadda manoma za su amfana sannan kuma ta kawo hanyar da idan aka kawo abin da ita kasar za ta amfana misali kamar masana'antu izamana najeriya tana da wannan a hannunta ana samun rashin amfani na yarjejeniya na yadda kun yi yarjejeniya ga abin da za a yi amma kai daga bangaren ka baka shirya wa kanka yadda za ka iya cin moriyar wannan amfanin wannan yarjejeniya ba ita kuma waccan kasa da ta zo sai da ta shirya yadda za ta ci amfanin mai yarjejeniya da kai saboda haka sai ta samu biyan bukatar ta kai kuma i zamana cewa a taka bukatar bata biya ba. Bayan kulla wannan yarjejeniya da Amurka, Najeriya ta kulla makamanciyarta da kasar China inda kasashen biyu suka amince da amfani da kudaden juna ta fuskar kasuwanci da nufin sauƙaƙa hada-hadar cinikayya a tsakanin al'ummomin kasashen biyu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To, batun da za mu so mu ji rayoyinku a kai kenan idan muka dawo a shirinmu na dare yaya kuke ganin tasirin kasar China harkokin kasuwanci a Najeriya da suka hada da harkokin noma. To, bari kuma mu koma kan batun harkokin tsaro inda kakakin fadar Muhammadu Buhari wato fadar gwamnati kenan Garba Shehu ya yi ƙarin haske dangane da sabbin matakan tsaro da gwamnatin ke ɗauka. Wannan lamura na kisan gilla da ake mutane. ba su ji ba ba su gani ba ba gaira ba dalili yana damun shugaba muhammadu buhari matuka kuma ana ɗaukan matakai da yawa a sassa daban-daban na ƙasar nan da abin ya shafa irin jihohi kamar plateau jihar kaduna jihar benue taraba da adamawa ana ta ɗaukan matakai na baya bayan nan shi ne wanda ya bada umarnin a kafa bataliyan soja a birnin gwari ban da haka yan sanda su ma su kafa wani sashi wato na area command wanda a ƙarƙashinsa za a samu wato gungu-gungu gurin data 'yan sandan ko ta kwana wato mobile kamar kashi wanda za a saka su aiki a wurin. Amma idan ka dubi irin bazuwar wannan artabun da kuma shekara wa shekaru da aka yi ana ta ɗaukar matakan da za su kawo wato ƙarshen wannan fitintinu. Anya ba dabara ci ba a gano ba ko an yi sakaci ne ko a'a sai an kawo farmaki ne sannan ake kama ɗaukar matakai ba ana hana su faruwa ba ne. wannan abu ai matakanan da ake ɗauka ba yau aka fara su ba kar ka manta cewa a farkon shekarar nan shugaban muhammadu buhari ya sa aka ɗaukaka brigade na soja da ke sokoto ya zama cikakken runduna banda bataliyar 'yan kota kwana waɗanda aka saka a jamfara an ɗauki matakan irin waɗannan a jihar taraba an kafa sansanoni da 'yan sanda da sojoji a wuraren da mutum nan take haka jihar benue yanzu abubuwan kana ji sun ɗan fara sauki eh, duk kokarin da ake kai shine duk inda wannan fitina take tasowa a kai musu irin wannan dauki a yawaita jami'an tsaro don ya zama na cewa ba wai farmaki ake kawo ma a jama'a ba ya zama na cewa suna kusa to amma yanzu ka bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna ko ya kwatanta ko ya baiwa laifin wannan farmaki farmakin kan waɗansu mutane masu da zaune tsaye kawai ba wai a banga ba ce ko kuma aikata laifuffukan da akan yi samu jefi-jefi idan ba ɗauki matakan gano waɗanda ke da hannu a ingiza wannan fitinar saboda su ci moriyar siyasa ba ya za a yi kake gani a shawo kan matsalar akan kari a hankali a hankali muna tafi muna tabbatar muka cewa an fara gano bakin zaren ai ba da jimawa ba a 'yan kwanakin bayan nan an kama wasu 'yan siyasa a jihar taraba kuma 'yan sanda sun buga hotuna su bayyana wasu da aka ce ana neman su ruwa a jallo ko a jihar benue sati da ya wuce an fito gaban talabijin an nuna hotunan su an ce fulani ne ga babu hausa babu fulatanci babu siffar ba fulatanci babu yaren fulatanci a bakin su saboda aka wayannan fituna ce ake fitowa da ita kamar yadda mai girma sarkin katsina ya faɗa gwamnatin buhari ne wasu suke so su kurkunta ta kuma ta haka suke son to amma Allah da ba za su nasara ba Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya To sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ba da sanarwar rufe wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda wasu ma'aikatan gwamnati suka buɗe ba a kan ƙa'ida ba a jihohin da magaram da maraɗi difa a ci gaba da shirin tsabtace fannin kiwon lafiya. Ga rahoton da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana. Binciken da wata tawagar inspektoci ta gudanar a watan jiya a wasu jihohi uku na nan jamhuriyar Nijar ne ya gano wasu asibitoci masu zaman kansu da ke gudanar da aiki ba a kan ƙa'ida ba dalili kenan da hukumomi suka ɗauki matakin rufe waɗannan asibitoci kamar yadda ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya shaidawa manema labarai in ka ɗoka zandar eh, wata klinik wadda ake ce ma a warki akwai yan ka ɗoka jihar difa kabini medical borno kaga ita wannan ma'aikacin gwamnati ce ma'aikacin gwamnati shi ma wannan ma'aikacin gwamnati ne na zandar kuma ofital zandar ke aiki akwai kawar inda ake aihuwa alhali ita wannan mace mai horaswa ce ta ecole national ta santa ta zandar kaga kenan wanda ke ba da tabi'a ta kwarai bai kamata ba a ce ya yi abin da ya taka doka akwai wani ma bayani da mun ka samu shi gudan lokacin da yake aiki cikin asibiti babba wadda yake aiki ya ga 'yan malati sun zo da sai ya ɗebe kaɗan ya ce kingin su je can kullum mutane na azama kansu tambaya wai me yasa yake haka nan ko da an kai bincike a ashe asibitin mai tashi ci in ka doka maradi ita ma wannan kamar saldi ce wani ne dan kasar kamar ya zo buɗata ba cikin ka'ida ba ya ce ka chinoise. alhali shi ba dan cana ba dan kamaru ne kuma da ya zo buɗa sai ya kai hina abubuwa ma wanda kai ko eh, kabine wadda ada doktor ba ta yi ne to shi wannan ba liƙe da za a ka hukunci za a yi mishi daidai da wannan dokar da ya taka. A take wannan mataki ke fara aiki saboda haka hukumomi ke ƙara jan hankulan waɗanda za su kwatanta bijirewa umarnin da aka bayar. An ruhe sun ruhu ne waɗannan likitoci. Torar da mun yi da wannan kwamnike mun ka shaida musu an ruhe babu zancen buɗawa. Yau wanda duk yi sake an ka iske wani yana aiki cikin wannan likita za a yi mai babban hukunci ka liƙe shi ma za a yi. Jami'an kare hakkin bil'adama irin su Salisu Amadu Naso Volo Nishar sun yaba da wannan mataki da suke kallonsa a matsayin wata hanyar kare jama'a daga fadawa cikin tarkon ma'aikatan bayan fage ko da yake akwai buƙatar ƙarfafa wannan mataki da wasu matakan na daban in ji shi in sai yau nijar komi ya riga ya kuma kuɗi in ya zamanto dan arzo rasa ne da gangan sai mu ce abin ba daidai bane ba amma in dan a kyautawa ƙasa ne kuma a kyautawa talaka sai mu ce eh lalle muna bayan wannan abin a yi shi bisa kan doka kuma da yanayin da talaka zai ji daɗi a shekarar 2017 gwamnatin nijar ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu sama da ɗari da ke aiki ba a kan ƙa'ida ba yayin da bayanan hukumomin kiwon lafiya ke cewa uku daga cikin waɗannan asibitoci sun sake buɗewa bayan da suka samu takardu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar da magaram har yanzu a jamhuriyar Nijar inda aka canza waɗansu farar hula 'yan gwagwarmaya kan tsadar rayuwa guda biyu da aka tsare a kurkuku na da magaram ɗin wuri bayan zargin ɗaya daga cikinsu da rubuce-rubuce a gidan yari. Ga wakilinmu Tamar Abari a hirarsu da Amadu Ɗan Kori wani memban ƙungiya mai zaman kanta. abokanmu wannan wanda aka kama a gidan kaso aka ajiye su a nan garin da magaram aka dauke su aka rarraba su daya aka shi magarya cewa da ya da masi daya aka shi mata mai cewa da sadat dukansu kuma kwarnatar eh, ne na abin ga na mpcr da na alternative espace citoyen a nan garin da magaram umar abaisa da sa aka hudda su aka yi su gidan kaso na mata mai da na magarya kin san lokacin da aka ajiye su a nan akwai wasu abubuwa da suka ika gani wanda bai kamata ba suka ika rubutawa to shi wannan shugaba na gidan kaso cewa da rijisar ya kwace kai ya ce kuma ya kara matsatsi a cikin eh, rike sun da ake yi a lokacin nan suka yi niyya za su yi yajin cin abinci to don kawana abin ya yi muhimmanci sosai shi yasa suka ce to bari su ɗauka su rarraba su kuma kin san da aka masu mutane suna da fifi suna zuwa su kai musu ziyara wannan da fifin da suke mutane suke zuwa sai kayi layi ma kayan nan ka gane su shine yake ba mahukuntan gidan kaso da mahukunta ma waɗannan wanda suka kama su yake ba su tsoro to kamar rubuce-rubucen da suke yi ka'ida ta yarda da shi ne yo ai da aka yi gidan kaso ba a gindaya masa wata ka'ida ba kuma abin da ya kamata ma ba ma gidan kaso ba kowane guri ka shiga kowace ma'aikata akwai abin da ake cewa reglement interior cewa da dokoki wanda yake tahiyar da harkokin ka'idodin gurin to su ba a gaya musu ba kenan an ba a gaya musu ba dole ne a matsayin su ne yan kungiyar hula dan abin da suka ga wanda ya ci karo da ko kundin tsarin mulki ne ko kuma yanayin tahiya ta doka dole ne su ba sa magana ba tunda su ma yan kaso ne ke na rubuta za su yi a ganin kamar an taka doka ai ba su ne za su tambaye tambaya doka ta cewa an an kai mutum gidan kaso abin da aka fara mishi a gindaya mishi wannan doka kenan an baka san doka ba dole ne ka takata su ba a gaya musu ba ba a ce ba an rubuta laihi ne ba wanda ya gaya masu rigilman interior na gidan kaso kenan da haka dan sun yi wannan nibin tsamata ba sun taka doka tun da dokar da baka santa ba doka ba ce ba wai aiki bane suka je suke yi ko su da su tunzura yan gidan kaso ko su sa su tashi su raba da zaman su a'a kamar yanzu an kai na gani ba eh, abin da ake bi cika ka'ida ba ai ba hutawa ba ne eh, ka na babatu rubuta ne na cikin kayyana ba wani gayawa ba shi rijistar ya zo ya kwace kayyana ko mi shi jagoran na gidan kaso ya ce muku bi ce mana komai ba da zan samu gare shi ba da dama ba a ɗaya waje na nemi jin ta bakin jagoran na gidan kasa na da magaran sai dai abin ya ci tara tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. duniyar To madalla kada a shafa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe ɗaya da minti kusan 20 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safi na ta Sada dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma likitan dabbobi da ke koyarwa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To Assalamu alaikum da wa nake magana. Ina magana da Dr. Marzuk Abubakar Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a tsangayar likitancin dabbobi a jami'ar Ahmadu Bello da ke gari. Da kwai tambayoyin da muke da su dakta akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu za ka ga yanzu kiwon kaji da kifi ya yi yawa wanda yawanci za ka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To dakta Marzuk kiwon kaji da ake a gida a ganin ka yana da wata fa'ida saboda kamar yadda suke kashi haka kuma kashin su na da wari yana da wata fa'ida? Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin Eh. inda idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da su ba ah, sannan kuma za a iya a haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya musamman idan ba a share wajen ana killace shi da sauransu da sauransu hmm. asalin asali ma dai gaskiya ita dabba kiwon dabba musamman dabbar abinci a yawanci akan hana akwai kuma yawan kilomitoci ma da ake su tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune. Mm. amma dai shi nan dai a ƙasar nan za ki ga mutane sukan aje dabbobin a tare da su mm. idan har dole sai an ajiye a cikin gida to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su ne mm. ba hakan aka su ba abin dai da aka fi so din shine kada a ajiye su inda mutanen suke zaune amma idan har sai an yi kamar yadda na faɗa akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashin su da illatar da jama'a. Mm. To, kamar yadda ake kiwon kaji yanzu, za ka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye ba zuwa suke suna binciken likitoci ba ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba a zamanance a zamanance ya kamata su yi kiwon domin dai dalilika guda biyu a koyaushe shi yin kiwo a zamanin nan ta zai kawo matsala saboda dalilika guda biyu na ɗaya dai ribar kanta da za ka samu idan har baka bi dabarun zamanin ba da kuma tsarurruka wanda ƙwararru suka sa ka a kai ba dole ka cimma moriyar shi kansa kiwon yadda ya dace ba na ɗaya kenan na biyu kuma akwai a matsaloli da za ka yi ta samu na cututtukan dabbobin da za ka yi ta samu sannan kuma da akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma don haka akwai yaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar ya yi kiwo ko na kaji ne ko ma na menene ya tuntuɓi ƙwararru ko dai hmm. malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsarin da ya dace a yi. Hmm. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare tsare da suke bukata akwai sanar bukaci bukatanta hmm. da idan har ba a samar mata su ba ba dole a samu abin da ake so ba su waɗannan bukatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci a kowane mataki dabba take akwai kalar abincin da ya dace ta ci mm. akwai gidan da za a ajiye ta a kalar ruwan da ya dace ta sha da kuma yawan da ya dace ta sha haka dai da sauransu da sauransu akwai kuma tsari ma na rigakafi mm. wanda wata irin shi wanda ya dau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba ba dole san waɗannan abubuwa ba banda kuma bukatun dabbobin shi wanda yake da sha'awa da ya kiwo akwai bukatun shi ma ya kalli da ba. za ki ga yawanci an gano cewa idan mutum yana yi abin da ya dan fi a cikin ransa abin ya kan fi nasara mm. so watakila dole sai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so ko kuma wacce ta'ammali da ita mm. yake ba shi nishaɗi haka da sauran zai dai abu ne ake yi na domin riba amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake bashi nishaɗi yawanci a fa nasara wataƙila idan za ki ga akwai wanda Allah ya saka masa san shanaye haka hmm. ma yana son ƙananan. To idan muka koma magana shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kwai malamin eh, likitan dabbobi da ke kula da shi ko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kwai rigakafin da ake mishi? Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Rogers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni safina ta sada dangi ke cewa a huta lafiya. To safina dai ba ta nisa ba ga kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga Haruna Boda in kaibu da Baba Gana Alhaji Nucewa Cakal. Suka ce ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai kasar Birtaniya a yau domin hutu tare da duba lafiyar shi da likitocin shi za su yi. Muna fatan Allah ya sa a yi a sa'a kuma ya dawo mana da shi da 'yan rakiyarsa gida lafiya amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa jam'iyyar APC cewa ya kamata kallon sama fa ya ishi mai hankali ishara. don haka kama ɗora da jam'iyyar ta yi a wasu sassan ƙasar nan a zaɓukan gundumomi abin allah wadai ne kuma irin haka ne ya sa mu talakawa muka fatattaki pdp daga mulki daga baffa haruna bajoga garkuwa ƙungiyar muryar talaka salam voa hausa kalaman ɓatancin da gwamnan jihar kaduna ya yi akan sanatocin jihar shi san bai dace ba ganin yadda hakan zai iya jawo tashin hankali a tsakanin magoya baya sako daga sada sa'idu daura Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Sadiq Belal da Khadija Abubakar Belal dukkansu a jihar Adamawa, Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Adamawa wato Bindau Umar Jibrila akan ya kamata ya gaggauta biyan ƙananan likitoci da ma'aikatan ƙananan hukumomi albashinsu na tsawon watanni sama da biyar saboda wallahi rashin biyan su haƙoƙinsu ya jefa rayuwarsu cikin wani hali na kuncin rayuwa da fatan mai girma gwamna zai yi wani abu akan wannan lamarin kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai a yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. daman shugaban ya ɗibar wa kansa wa'adin har zuwa ranar asabar don yanke wannan shawara da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan ƙasashen turai da suka hada da ita kanta amurka ɗin da ingila da faransa da rasha da kuma jamus suka ɗauka akan iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makaman na ƙare dangi tun dai Trump ya ba da sanarwa a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe biyu na rana agogon Amurka, misalin karfe bakwai na yamma agogon Najeriya da Nijar, zai sanar da duniya matsayar da ya cimma. a halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan washington dc a ci gaba da tattaunawa a kan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin amurka da china sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su kara wa juna yawan haraji akan yadda suke shigar da kaya a kasashen su to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na karshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan tasirin kasar china a harkokin kasuwanci da najeriya da suka hada da harkokin noma kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa.hausa.com yanzu a madadin nazirar ahmad hausawa da ma ita wadda ta harhaɗa shirin sa'ida da injiniyan rob mclean alheri ke muku fata alheri sai a dakaci shirin yau da gobe.